صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gabatar da godiya ga Allah maɗaukacin sarki kuma da yin salati ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da roƙon Allah shi rahama ga maluman sunna wannan munasaba ta haɗuwa matakin wa'azi na ƙasa da ƙasa wanda shugaban majalisar malamai ta kungiyar jama'atu da zalatul bid'a wa iqamatu sunna ta ƙasa haɗaɗɗiya dunkulalliya ya jagoranto al'umma zuwa wannan birni na Kebbi hidikwatar jihar Kebbi domin gudanar da wa'azi na addinin musulunci a mataki na ƙasa wanda ke shugaban majalisar malamai ya iso wannan jiha wajen ƙarhe hudu na rana wanda shugaban ƙungiya na ƙasa a sheikh abdullahi balalau shi ma ya iso wannan jiha tun jiya allah ya ƙaddari ya zo domin yin wannan wa'azi hakanan darakta na agaji na ƙasa ya iso shi ma tun jiya da manya-manyan malamai gagga irin su a sheikh sa'idu hassan jingir irin su a sheikh Yaqub musa katsina irin su a sheikh habibu yahaya kaura irin su a sheikh muhammadu kabiru gombe irin su a sheikh wato hassan abubakar dikko irin su a sheik Bala aliyu sange waɗanga bayi na ubangiji sun halartu wannan gari wannan jiha domin ɗaga addinin musulunci ina roƙon allah yawa malan jagora ga wannan tafiya yawa shugaba na ƙungiya jagora ga wannan tafiya ina roƙon Allah yawa darakta na 'yan agaji jagora ga wannan tafiya ina roƙon Allah ya sa su aza dugadugansu inda magabata sun ka nasu babu shakka ya jama'ar musulmi wannan ƙungiya ta jama'atu izalati bid'a wa iqamatus sunna ƙungiya ce mai wa'azi na addinin musulunci wannan ƙungiya ta biyo sawun magabata tun daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zakuwa karantarwa irin ta su mujaddadi shehu usman bin fodwe da ƙaninsa shehu abdullahi gandu da ɗansu malam muhammadu bello wannan ƙungiya tana karantarwa irin karantarwa da sheikh abakar mahmudu gumi a cikin wannan ƙasa wannan ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a ƙungiya ce wadda mashhurin malamin nan ya hito cikin tsakiyar duniya ana kyama ya zo ya kawo wannan ƙungiya ci gaba da tunkuɗa bid'a yana kafa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina roƙon Allah shi mishi rahama yawa malamin sa rahama a Sheikh Abakar Mahmud Gumi shine a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya Allah ya ji kan wato mujaddadin addini Sheikh Usman bin Fodoye da kanansa da dan uwansa ya jama'ar musulmi wannan gari na birnin kebbi yau ya san cewa bakin alkhairi sun shigo kuma wannan haduwa haduwa ce ta don Allah wannan karatu da za a yi ya kamata kowa ya bude kunnen sai ji miza a faɗa domin Allah na yabon bayi zina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك أولئك هم أولو الألباب Allah ya ce ka wa bayi na bushara, waɗanmi bayi waɗanda ke sauraren magana idan ana yi, suna sauraren magana nan gaba ɗai, amma suna bin wadda ta fi kyawu. Ma'ana, su saurari gaskiya kuma su yi aiki da ita. waɗanda a haka to ‘yan ana biɗan masu hankali ‘yan an haka gare su a tsaya nan ba za a wuce ba don su ne masu hankali don haka ya ku jama'a maluma sun zo domin su yi wa'azi maluma sun zo domin su yi da'awa ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa sunna a wannan ƙasa ta kyabi, a wannan jiha ta kyabi, a wannan gari na birnin kyabi ba bakuwata ta ba ya saboda haka kuma malumanta sun zo ba su karanta komi illa alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayani ingatacce na malaman yankan shakku saboda haka ashe kenan wanda ya kama gaskiya shi adda ita wanda ya ƙi gaskiya kuma an bar shi ya haɗi don haka Allah ya ba mu ikon riƙa gaskiya malam mu ne muku lale marhabin da isuwa jihar Kebbi muna roƙon Allah wanda ya kawo ku wannan jiha lahiya Allah ya sa a yi karatu lahiya a ƙare lahiya a tashi lahiya a koma a isiyali lahiya wanda duk ya zo wannan wurin wurin sauraren wannan alkhairi muna roƙon Allah ka ba shi alkhairi yadda muka haɗu nan wurin ga wadda kasa ansa wato an haɗa kibo cikin kwari sun natsu ciki to Allah ya shigar da mu gidan aljanna saboda haka abinda zan cewa ga wannan haɗuwa a wannan wuri ja alhaqu wa qul ja alhaqu wa zaqa albatil inna albatila kana zahuqa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi budin makka ya zo lokacin da yake shiga a nan ɗakin ka'aba yana nunin gumaka waɗanda a waɗanda mushirikan larabawa ke bautata ma a wannan wuri yana cewa ka ce gaskiya ta zo ɓanna ta ta yi nuni gumki sai ya faɗi innal batila kana zahuka dama ƙarya da ɓanna masu karewa na su lalace iska ya buga su roshe su ta tafiya saboda haka wannan ƙungiya idan ta zo to maganar bid'a ita ko sai ta yi gaba don haka wannan ƙungiya tana dasa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana kore bid'a da shedanu masu kafata don haka ashe kenan nan wannan gari na birnin Kabi a cikin wannan jiha ta kebi yau maluma waɗanda aka matauraru masu kore duhu sun sauka kuma duhu zai yi gaba haske zai mai domin alƙur'ani shine haske Allah ya ambace shi da nuru hauri kusan hamsin saboda haka ƙur'ani haske ne kuma shine za a karantawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haske na suna za a karantawa Allah ya sa Qur'ani ya zama mai ceton mu ranar alkiyama Allah ya sa Qur'ani ya zama gaba muna biya saboda haka ya jama'ar musulmi a saurara a saurara a saurari karatu a ji karatu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. alhamdulillah mun saurari shugaban majalisar malamai ta jihar kebbi Ustaz Abdulrahman Isa Jega ya buɗe da addu'a kuma ya maraba da baƙi ya kuma ci gaba da wa'azi Allah ya saka masa da alkhairi.